Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa ƙuri'a yau Lahadi ta kiran taron gaggawa na musamman na babban zauren majalisar mai mambobi 193 kan mamaye Ukraine da Rasha ta yi wanda a iya yi gobe litini a cewar jami'an diplomasiyya. kuri'ar wadda ƙasashe goma sha biyar mambobi za su kaɗa ta dalla-dalla ce saboda karwata daga cikin ƙasashe masu kujerar dindindin wato Rasha, China, Faransa, Birtaniya da kuma Amurka ta iya hawa kujerar naƙi. Matakin na bukatar ƙuri'u na amincewa kuma da alamar za a samu a cewar jami'an diflomasiyya. sau goma ne kadai aka taɓa yin irin wannan zama na babban zauren majalisar ɗinkin duniya tun daga shekara ta 1950 bukatar a yi wannan zama kan ukraine na zuwa ne bayan da rasha ta hau kujerar naki ranar juma'a game da wani daftarin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na yin tir da mamayar ukraine da rashar ta yi ƙasashen china india da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun ƙaurace a yayin da saura goma sha ɗaya suka kaɗa ƙuri'ar amincewa mamayar ukraine da rasha ta yi na iya tilasta 'yan gudun hijira wajen miliyan hudu su tsere daga kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya a wannan makon wanda hakan zai haddasa matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a turai cikin shekaru sama da saba'in a cewar babban kwamishinan sashen kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya filibu garandi zuwa safiyar jiya asabar yan kasar ukraine sama da 150 ne suka ƙetara zuwa makwabtan ƙasashe kuma kimanin dubu saba'in da biyar daga cikinsu sun shiga ƙasar poland ne jami'an gwamnatin koriya ta kudu sun jaddada ranar juma'a cewa za su aiwatar da takunkumin da amurka da turai suka kakaba kan abubuwan da rasha ke sayarwa to amma ita kanta koriya ta kudin ba za ta kakaba ma rashar takunkumi ba an dai kakaba ma rashar takunkumi a wannan makon ne saboda mamayar ukraine da ta yi a matsayinta na ɗaya daga cikin al'ummomin duniya kuma mai sauke nauyin da ya rataya a wuyarta gwamnatin koriya ta kudu za ta goyi bayan matakin da aka ɗauka na bai ɗaya ciki har da takunkumin tattalin arziki saboda daƙile mamayar ukraine da rasha ta yi da ƙarfin soji don kuma a warware matsalar cikin lalama a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar shekaran jiya juma'a ta kabar twitter wannan ya mawafaka da furucin da shugaba mun ja'in ya yi tun da farko a ranar inda ya yi kiran da a warware rigimar ta hanyar tattaunawa ba ta yaƙi ba kayan lataro ne da na motoci waɗanda su ne koriya ta kudu ta fi turawa ƙasar rasha su ma wannan takunkumi na baya-bayan nan da ma'aikatar cinikayyar amurka ta yi shelar ƙaƙabawa ma kayan saidawa zai shafe su masu zanga-zanga a sassan duniya dauke da tutoci masu launonin shudi da rawaya sun yi ta bayyana goyon bayansu ga mutanen kasar ukraine jiya asabar tare da kiran gwamnatocin kasashe su kara azama wajen tallafa ma ukraine a ladabtar da rasha a kuma kauce ma duk wani zarcewa zuwa cikin yakin da kaɗar wannan ɗaruruwan mutane sun yi tattaki cikin ruwa kamar da bakin ƙwarya a birnin sydney suna ta ɗaga murya suna cewa ukraine za ta yi galaba a yayin da kuma masu zanga-zanga a birnin tokyo suka yi ta kiran da a kori rasha daga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dubban mutane ne suka bazu kan tituna a turai wani jirgin ruwan yakin amurka ya bi ta mashigar ruwan taiwan ɗin nan mai sarƙaƙiya jiya asabar a wani abin da rundunar sojin amurka ta kira ɗan kewaye da aka saba amma wanda china kuma ta kira takala bataliya ta bakwai ta sojojin ruwan amurka ta ce jirgin samfurin alabur class mai ruguza makami mai linzami mai suna uss rap johnson yana sintiri ne kawai irin na yau da kullum a yankin ruwa na ƙasa da ƙasa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin Hausa kasuwa Jama'a Assalamu alaikum wannan shiri na kasuwa akan miki dole da sashin Hausa murya maka shiryawa kuma ke zaga kasuwanni daban-daban don kamo nan da ake toya a kasuwanni daban-daban wanda wannan shirin zai kai kasuwan da ake sai da karafa da ake kira a jakuta ko kuma strap a takaice. Yawa caman gani a wannan kasuwa naku inda kuke sana'ar a sayan karafa haka kuma ku saida ko kai zuwa har zuwa garin a jakuta ko da farko za ka fara gabatar da kanka. A'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Muhammad Usman baban nan wanda aka fi sanya da suna baban nan na Gomar Airport a Boston. Kuma kai ne shugaban wannan kungiya. Eh ni ne caman na Borno State na wannan kungiya. kenan na masu sayan karafa wanda ke fisari a jakuta na ina kuke samun wannan karafa eh a ko'ina a sassan najeriya muna samu kauye kauye da kuma cikin gari duka ana samu mm, da kuma gurin da ake sarrafa karafuna gurin makarakai gurin da ake kera bodi gurin da ake da kin karafuna da duka anan muke samun irin karafa in kusa kusa wannan karafuna kuna tarawa ne haka nan ina kuke kaiwa eh muna tarawa muna kawo gurare da yawa ana kaiwa lagos ana kaiwa abuja ana kaiwa a kano ana kaiwa oshobo ana kaiwa fatakot wato garura daban-daban ne kuke kai wannan karafuna kamar kuna sayan wannan karafuna a hannun yara ne ko kuma a hannun makanike eh a kowanne muke sai a hannun makanike a kowanne muke sai a hannun yara a kuma wanda muke sai a ministry na gwamnati inda aka yi gwanjo duka muna saya in kun tara wannan karafuna kamar akwai riba ga ciki eh alhamdulillah ai duk sanan da ka sani a ana samun riba a ciki kuma ana samun faduwa to menene za a iya cewa kamar kasar da kuke ɗauka a cikin wannan sana'a eh akwai karafunan kasan kala-kala ne karafunan kala-kala ne da Yingo muna da special muna da mis material amma wanda aka fi samun asara da shi a cikin sa da gaskiya an fi samu akan mis material din me yake cewa yingo yungo da wani karfe ne zalalan karfe ruwa ba wani kwano ba gungumi ba wani mai shine yungo shi special material din shi kuma special material kamar spring da ya karye kamar shop da ya karye kamar gindin mota da sun shine special da to kaman a wajen mutane kuke samu haka ko ya eh muna samu a gurin makanikai kamar sun bude injin mota wasu kaya da suka mutu suka sai suka sun da suka sabo mu sai wayannan hannun su ga wani malami na gaba kuma a nan ya sunan malami eh, sunana musa hamza an fi kinkiya na musa kifi kai ma kana wannan kasuwa warai da ita na tashi kuma a cikin ta nake dumu dumu ai na kuke senta to bayan da ba mu ya muna kan samu wajen makanike wajen ma'aikata haka dai sarrafa abubuwa dai duk da abin da ya shafi karafuna muna harka da su insha Allah in kuka sai wannan karafuna na ina kuke kai eto eh muna ba da ba maka mukan kaiwa lagos kano port abuja duk muna da din da dai kamfanin suke har katsina ma akwai muna kaiwa kamar akwai riba cikin wannan sana insha Allah da yi bawajin sana da ake ciki dama akwai riba akwai asara ba da baya kasancewa wannan samu za kuma wannan kaman karafuna ne kawai wanda ana ganin su ba su da amfani da gwangwanaye da sauransu kukan tara zuwa ka ba wani kamar ana shiga cikin hatsayi ne ko aka saya abin da ba amfani eh to ai gasar aka ce d'a mun ita harka dole ne akwai kalubale a ciki ko ba gaskiya ba wasu za gani ga abin ma ka kana gani za ka samu kuma zai zama muka asara wani ma kuma za gani wasu abubuwan ma ba abin amfani bane kuma sai zama muka abin amfani na a kuma a wannan jiha ne cikin garin Maiduguri kuke samun wannan karafuna ko har waje eh to gaskiya a cikin Maiduguri da kuma kewaye Maiduguri amma da yake yanzu muna cikin wasu halaye gaskiya mu cika shiga kauyuka ba duk abubuwan da muke duk a cikin gari muka yi eh. ga wani malami na gaba kuma ya sunan malami sunana Abdullahi Ibrahim wanda suke kana da Abdullahi Mai Kiyasi yaran abdurrahman Yalo kai ma mai sana'ar karfe eh ni mai harkan wannan sana'a na karfe ne kamar ta ya sana'ar na ku take eh to sana'a mu kamar alhamdulillah muka sami rufin asiri a cikin taci da sha bakin gwargwado shekara nawa kana wannan sana'a eh na kai kamar shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu a ciki duk a cikin wannan sana'a a cikin wannan harka kuma kamar wani sababi ne za a iya cewa ana ko kuma wani kalubale ne ake fuskanta sakamakon wannan sana'a eh to kasan a cikin rayuwa kowane irin abu kake akwai kalubale kuma akwai akwai abubuwan da aka samu akwai akwai akwai karuwa kuma akwai rashin karuwa a ciki misali ta haka irin sana'a na karfe wannan ta yi akwai abin da ka saya ka faɗi akwai abin da ka sama ka saya kuma ka ci riba yawo shi ne abin da muke amma ku kuna ci riba ne alhamdulillah ne ke ga maka akwai abin da ka saya mu ci riba akwai abin da mu saya kuma mu faɗi hmm. dama wannan sunna ne na kasuwa na rayuwa kuma haka yake kamar a cikin maiduguri kuke samun wannan karfe ko kuma har wajen muna samu a nan cikin mai maiduguri kuma kan samu a gefe gari har zuwa wajen kan fita mu je mu siyo ko mu kawo na gode kwarai ga wani malami kuma ko ya sunan malami Wani Salman Abubakar Kaura. So Malam Kaura gashi ana kiran ka da Kaura kuma kana wannan sana'a na karafuna kamar kana nawa kana suke sana'a. Eh, zan da kai shekara 22 haka kana wannan sana'a to wannan sana'a ta ke a gare ka sana'a to alhamdulillah gaskiya sana'an nan sana'a ce abu rufin asiri gaskiya Allah rufa mana asiri rufa mana asiri na san kai ma aure a cikin wannan sana'a yi ka da abin da samu a cikin ta samu gaskiya alhamdulillah shekara nawa ka cika da shi shekara 22 cikin wannan shekarun kamar akwai kalubale ka fuskanta eh to gaskiya alhamdulillah gaskiya da sauki akan kalubale irin wannan saboda dama shi mutum yana rayuwa duniya dole zai ga abubuwa daban-daban wanda ma wani bai san da shi ba wani koda da san da shi to daga nan kuke samu wannan karafuna wannan karafuna ana mu gaskiya daga iya cikin maiduguri nake samun karafuna na ba na zuwa waje mai makarfe kuma da sauransu suwa suke kamu karafuna karafuna eh to akwai manyan masu kudi wanda in motar su ya gaji za a sayar mana za a canza wata sayar mana wannan kwandamin mu saya mu zo mu kuma mu zo mu mai da shi a jakuta kamar kuna iya sare mota haka mota ta mutu su mai da su a jakuta kuma a ja saida ya kika haka ne ai ma shine mutum da mutum mutum shi muke shine muke saya ba ma sayan ba ma saida mota mai kyau gaskiya na ga har gongona ya kuna tara haka yara suka kama gongona ya wani lokaci kusa eh wannan yara eh, suna kawo a lokacin saya amma ni ba nake saya akwai yara kanan suke saya kamar wani gongona ne ake saya gongona irin na tumatar haka wanda an yi amfani da shi a gida an jefar gongon madara ne an jefar abola shine in yara suka suka suka samu to sai zo su kawo mai yara siya ya sunanka abubakar muhammad ne ya shekara nawa kana wannan sana'a na kai kusan at least dai zai kai shekara 21 haka to wannan sana'a kana yin ta kusan shekara 21 kamar ku tara karfen nan me ake da shi mai mun tara karfin nan dai muna kaiwa irin su kano irin kamfanin ka da wani waye waye za mu kai to kaman su wannan kamfani na kano kamar me suke yi da shi suna yin su rodi su wani waye me suke da suke ake suwoyi da su rodi haka da ake gini da su a shi kuna ba da guduma wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa muna bayarwa kamar cikin wannan shekarun kamar wani irin kalubale ke fuskanta wanda ba wanda ba yi gaskiya kowane yana wani iri ne ka fuskanta muna samun alheri fiye da duk abubuwan da muke da shi muna samun alheri gaskiya fiye da inda ake abin nan ko? Ana samu, alhamdulillah. Na'am. To cikin wannan sana'a kamar me za a ce ka samu nasara a kai? Ah, Zai mu cire sai dai godiya, sai dai godiya. Sana'an nan ya rufe mana asiri sosai. A cikin muna sha kuma muna yin komai da komai aure su wani duk da shi muke. cikin kana da iyali a eh, Sosai makai. Hmm. sosai makai kuma a cikin wannan sana'a kake ah, a cikin wannan sana'a kuma yana ce yana sha kamar shekara 20 da kana wannan sana'a kai wannan sana'a kake hada da shi ne ko kuma wannan sana'a ka dogara da shi da ina yin kira tukuna daga baya kuma na zo na koma harkan a jakutan nan kuma shi a jakutan akwai fita akwai fita sosai ma akwai kuma faduwan shi kuma akwai fitan hmm. amma fitan ya fi faduwan yawa kowanne akwai duk wani kasuwa akwai faduwa akwai dama samu a ciki na'am kowanne kasuwa eh ana samu kuma wani lokaci sai a fadi shine kasuwa dama kamar akwai ne ɗanka ko kuma ah, wani naka da ya gaje ka a wannan sana'a akwai yaro na yaro dan gidan yaya na haka wanda eh. muke zuwa muke harkan tare da shi kuma yana bin ka shi ma ya eh, yana bin kuma har gobe yana cin abinci da shi mm. tsawon shekara nan kuna tare ya kai kusan shekara ne ya kai kusan shekara biyar ko shida kuma kuna tare eh, shi muna tare da shi yau cewa zan komo gare ka kamar wannan karafuna akwai wani lokaci kamar za a samu kayan mota mai amfani da sauransu in an zo bukata haka nan kamar akan samu irin wannan a wurin ku eh wannan shi na ake kiransa kayan gongon kenan duk lokacin da mai wani mai kuɗi ya tara kayayyakin sa tsofi na gidan shi ya kira mai ajakute ya siyar mishi in mai ajakute ya kawo wajen shi su kuma makanikai suna zuwa su bincika cikin kayan za su samu mai dan kyau wanda zai so sayar ma masu mota wanda za a iya mera jikin mota ana samun yawan wani me sunan wannan kasuwa na sunanta jakuta wanda aka fi ta kenan amma ainihin sunan ɗin scrap ne irin matattun karafuna kenan eh. ya zadan jakuta ɗin sunan gari ne kamfanin a can a jakuta ne shine aka zama suna a jakuta. Tun masu sauraro da wannan muka kamu karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole da sashen Hausa na muryar Amurka ta shirya kuma ke gabatarwa ni Haruna Radabiu daga birnin Maiduguri shirin BOA Hausa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. uwa maza da mata ina muku fatan alheri cikin suna isa almasihu suna na sababa magatakardar ikilisiyoyi duka na nijar a nan birnin yamai yau zan yi wa'azi na minti biyu cikin magana Allah. Wasiƙa ta wi daga hannun Bulus zuwa ga ɗan sanarwa ne a Timotawa daga Sura uku daga aya ɗaya zuwa aya biyar. Kan magana shi ne ƙarshen duniya ko ƙarshen zamani. Ya ce masa, amma ka fahimta a zamanin ƙarshe za a sha wuya kwarai. yadda ya kamata mu gane cikin wannan lokacin kadan shine lokacin da mutane suke yanzu abinda muke ganin muna fuskanta shine abinda magana Allah ta rige ta bayyana mutane ga sunan ba zaman lahiya mutane ba kamna mutane ba son juna ga sace-sace ga kashe-kashe ga ibada amma an an ka beta kaɗan sai a gani mutane zuciyarsu ta rube zuciyarsu ta lalace yaya ya za mu yi don mu ciwo kan wannan dole sai in dawo ga magana Allah dole sai in dawo ga tsoron Allah wannan kira shina zuwa ga shugabanninmu na Afirka duka zuwa ga al'ummai duka ya kamata mu yi hattara mu ba juna hannu mu zamna cikin salama in ba mu yi anniya ba rayuwar tantamu za ta tarwace a gaba ɗaya to wane ne zai ceto mu za mu ce Allah zai ceto mu wannan gaskiya ne amma Allah ya ba mu magana shi da mu amfani da ita don mu sami ceto ubangiji ya ba mu albarka ubangiji ya kare afirka ubangiji ya ba mu hikimar da za mu zama kuma mu tsarkake zuciyar mu yi tsoron Allah don saboda komi ba zai yi ba in babu tsoron Allah Allah sa mun gane hausawa sun ka in kunne ya sha shiki ya tsira na gode kwarai madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki mai da ke Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan gashin kashi wato physiotherapy a turanci tare da jaddada muhimmancinsa da kuma tattauna abubuwan da ke tilasta gashin kashi. Tare da ni a cikin shirin akwai TP Aisha Yahaya. Barka da wannan lokaci. Barka barka dai. Ko za wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan gashin kashi? Shi wato gashin kashi sunan shi physiotherapy a turance yana taimakawa da dawo da amfani da motsin mutum haka dai mai ciwo irin su buguwa su karaya ko irin masu shanyewan jiki kamar stroke kenan ana da musu da amfani da motsin jiki da amfani da motsawan jiki ruwa kankara ko zafi muna yawanci amfani da abin zafi shi yasa ake ce mana kashin kashi din duk da kin yi magana irin akwai waɗanda in suka samu ko shanyewar jiki ana musu gashin kashi to banda wannan shanyewar barin jiki ko kuma shanyewar gaɓoɓi shin akwai wani abu da yake sa ake yi wa mutum gashin kashi eh gaskiya akwai na ce ma akwai karaya kafin a yi ko aiki wanda za a yi wa aiki kenan za mu masu kafin a yi masu aiki wasu ragon gabobin da kansu sandare da kuma bayan aiki ma za a yi masu ko ma wanda ba aiki ko da an ɗaure kenan su ma ana musu akwai masu ciwon baya wanda ma yana yawanci faruwa da mutane kusan kowa zaki ga yana fama da ciwon baya to su ma ana musu irin gashin kashin nan da ciwon su dan targade ciwon kafa haka da sauransu su arthritis irin gogan kasusuwan nan da ake yi duk ana musu shin menene ma muhimmancin gashin kashi in mutum na da matsala a ce bari mu dauna shanyewan jikin shi yana taimakawa ya dawo mutum da amfanin hannu? ko kafa motsin ya dawo iya yadda zai iya dawowa don ba lallai ya dawo daidai sosai ga baki ɗaya ba amma iya yadda zai iya dawowa motsin zai dawo da amfanin shi yana dawowa to yana ɗaya daga cikin shi kenan ya dawo maka da shi sai kuma yana kuma hanawa ya ci gaba da ɓaci. Wato idan mutum ya samu shi eh, shanyewar ɓarin jiki ko kuma wata gaba a jikinsa shi wannan gashin kashin yana hana sauran gaɓoɓin su samu wannan matsala? Eh, yana hanawa saboda kin gani in kana yi kana motsa kana komai yana ƙara taimaka mishi so yana hanawa sannan kuma yana hana abin ya sake faruwa shin ana yi wa yara ma ko jarirai ko kuma sai mutum ya kai wani shekaru ya dan tsufa ne ake fara masa irin wannan gashi na kashi daga jarirai gaskiya har tsofaffi baki daya ana yi musu su jarirai wasu zaki ga an haife su da matsala kamar kafofin zaki ga wasu a juye su ana iya masu gashin kashi don a dawo da shi daidai sannan kuma akwai wasu zaki ga daga an haife su da shanyewar hannu wato a lokacin haihuwa wasu ana samun akasi a dan samu matsala a wurin jan bebin sai ki ga ya samu matsalar hannun to shi ma ana mashi wasu zaki ga an haife su su ma da dan matsalar su gaskiya ki ga ba sa tafiya da wuri ba sa zama ba sa ya kai stejin da ya kamata suna tafiya suna zama suna rarrafe zaki ga duk ba a yi to duk su ma ana musu to zaki gani har zuwa kan tsofaffi ga baki ɗaya ana yi shin sai mutum yana da wani ciwo ne ko kuma wata matsala ne ake ake masa gashin kashi ko kuma mutum mai lafiya ma zai iya zuwa asibiti ya ce a dan mummotsa masa gaɓoɓinsa dan ya ji daɗin jikinsa. Gaskiya mai lafiya bai fiye ba su dai masu lafiya za mu advice ne su su dinga motsa jikinsu da kansu ba sai sun zo asibiti ba sun sa an musu. Suna da lafiya dama ana encouraging mutane ana dan so mutane su dinga yin exercise wato motsa jiki. To shi mai lafiya zai iya wannan shi wannan kanshi zai sa shi jin daɗin jiki ba sai ya zo asibiti ba. <laughs> Kowane irin nau'i na motsa jiki zai yi misali ko tafiya ko kuma akwai wani nau'i guda ɗaya na motsa jiki da ya mutum ya kamata ya riƙa ko kuma ko irin aikace-aikacen gida misali mata ya ishe su. Gaskiya kowane iri zai ko aikace-aikacen ya amma dai ya fi a ringa tafiya. Tafiya kamar irin ki yi da sauri shi ma ba normal tafiyan ki da kike yi ba ki dan dinga tafiya da sauri ko a cikin gidan ki ne sai ki yi ba sai kin fita waje ba. Ki yi ki je maybe ko a cikin wurin zaman ki ne falon ki ne ko ɗaki ki je karshe ki dawo ki je karshe ki kamar minti talatin haka kina yi ko su uku haka a sati yana da kyau. To shin akwai wani nau'i ne na abinci da ya kamata mutane su rika ci don ya taimakawa kashi da kuma gaɓoɓin jiki? Eh to gaskiya kamar irin su abu kamar madara yana taimakawa ana so gaskiya su protein da da su kashi haka da sauransu yana yi yana taimako gaskiya ba laifi. Wato shi kashin kamar kaza ko rago na mama da ake ci shi ma yana taimakawa dan adam wajen taimakawa kashinsa? Eh kamar kashi shi kamar gashin su ragu za ku iya dan dafa abinci haka da shi da sauransu akwai su abin calcium din daga ciki da zai amfani mutum da shi in kai tafashe da shi suna ruwan naman ka da sauran kai amfani da shi a abinci pti aisha sutari zaki ga cewa mutane sukan kwanta in suka tashi sai su ce kai wuya na ko kuma na ko wani abu makamancin haka yana ciwo shin mutum sai ya zo asibiti an yi mishi irin wannan gashin kashi ko kuma akwai irin kwanciyar da ma ya kamata mutum ya rika yi don gujewa irin waɗannan ciwuka na jiki in mutum ya tashi daga bacci. Gaskiya yanayin kwanciya na sa irin wannan. In ka kiyaye ba sai ka samu matsala ba amma in ka samu matsalan kuma za ka iya zuwa asibiti in bai dena ba. In ka je gaskiya da mika sosai gwanda ka zo asibitin a ganka. So amma dai da za ka ka kiyaye mm. sai ka samu filan ka wanda ba shi da tauri da yawa ba ba laushi da yawa ba. Amma wanda kamar in ki dan kwanta haka ta bayan shi zaki ga ya dan fito da dan shifin ki kaɗan amma ba ya lomi ga baki ɗaya ba kuma ya koma ya tashi ga baki ɗaya to irin shi wanda zai yi tsayi da daidai shi kashin bayan ka yadda yake abin da yawanci yake kawo su ciwon wuyan da ciwon bayan kenan kun ga muna da kashi a baya tun daga wuya har baya wurin zama so akwai yadda kashin yake so ana so ya tsaya yadda yake ba a so ya lankwashe da yawa inda ya kamata a ce ba a lankwashe yake ba sannan ba a so ya miƙe da yawa inda ya kamata a ce ba haka ba so saboda haka ana ya kamata a ce ka yi samu ko filanka ko katifanka yadda da ba wanda masu laushi ba ko taurin da yawa balle shi filo wanda zai hana wanda zai canza yanayin kashin ka na baya <laughs> bayan mun ji yanda ma mutum ya kamata ya kwanta don gujewa irin waɗannan ciwo na gaɓoɓi ko kuma kashi ko kuma tsokokin jikin ɗan adam shin misali zama fa shi ma akwai yanda ya kamata a yi a likitance eh gaskiya muna yawan ba da shawara in mutum zai zauna ko a gida ne ko a ofis ne ko a mota ne ka zauna a kujera mai baya muna yawan ba da shawaran a zauna a kujera mai baya shi kuma mai baya in babu abin kasan baya akwai sai ka dan sa filo da za ka sa a daidai kasan bayanka shi ma kamar da na ce yadda zai daidai tu da yanayin kashin bayan ka so haka ake so ba a so ka daɗe a zaune ko ka daɗe a tsaye so idan ka daɗe a zaune kamar kayi minti talatin wurin aiki ko alam ne ka saka sai ka kokari kana tashi ka dan miƙe tsaye ka dan lallankwasa bayanka da jikin ka dan wuya ka dan jujjuya shi sai ka koma ka zauna ka ci gaba da aiki muna ba da wannan shawara. To kamar wasu cututtuka ne Hausawa suke danganta shi da shi wannan sanyin kashe. Akwai rheumatism, akwai wani abu kamar rheumatic arthritis shi ciwon. Akwai sojojin da ke yakar cuta in ta shigo jiki dan adam. Shi ne sai su dubi su ga cells din da tissues din jikin mutum shi kan shi sai su dauke shi a kaman cuta ne da ta shigo masa sai su yaƙe shi sai su ataki na gabobin dan adam sai su janyo mashi cuta da ciwo sai ga suna cikin bala'in ciwo sosai da nakasa wasu zaki ga ba sa iya motsa zaki ga yan yatsun ma sun canza yanayin yadda suke da gaɓoɓin dai haka gaskiya to shine gaskiya abin da suka fi dangantawa da sanyin ƙashi daga karshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu domin ganin cewa idan irin wannan ta same su sun garzaya sun je asibiti domin a ɗauki matakin da ya dace da kuma yadda za su rika motsa jikinsu domin gujewa aukuwar wani shanyewar ɓari na jiki ko ko kuma wata cuta ta gaba. muna da wannan matsalar mu ba ma son zuwa asibiti ko ciwon kai kake ji ya kamata a ce ka je asibiti yana nuna maka cewa akwai matsala a jikinka saboda haka dan Allah in dai kuna da matsala a jiki kun dai ji ko wani ciwon da ba ku san kan shi ba ko yaya ku kokari ku je ku ga likita idan likitan ya duba ku ya gani ya ga cewa kuna da buƙatar ku je gashin kashin nan za a turo ku gashin kashi sai ku zo ku fara kuma wanda suke da lafiya gaskiya ana so sosai har da marasa lafiya ma dai amma dai ku ringa motsa jiki akwai mahimmanci koda da su uku a sati ne sai ku ware ku ringa yi ba sai kun yi gudu ba ba sai kun yi wani ba kawai tafiya ko da a cikin gidanka ne zaka iya ka zagaye gidanka ka zagaye gidanka kai wurin minti talatin ko arba'in kana yi amma idan kana cikin yi in ka ji wani jiri ko wani ciwo ko ka fanga gani duhu duhu ko ka ji wani ba daɗi ka zauna kakka ci gaba kakka dage ka ce sai ka idan an ce kai akwai wani kamar sara da mutane suke da shi zaki ga in suna zaune haka Ɓoɓin jikinsu sukan ɗan daddana su yakan yi ƙara ƙasƙas wasu har wuyansu su juya ya yi ƙara wannan a likitance yana da fa'ida? Gaskiya ba shi da fa'ida ba mu ma fiye gaskiya ba mutane ma dai suna irin wannan. Shi shi ma yakan jawo wani cuta ne? Eh saboda yawan yin shi haka kowane gaba na da properties su so in kana yawan mammatsa su kana yi suna wannan wasu zaki ga suna losing properties su nan gaba kuma yana yana kawo irin sa arthritis haka yana gaskiya yana da dan matsala ba dai kowa ba amma yana yawan mutane. Ta masu Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin wacce muka kasance da ita a cikin shirin wato. PT Aisha Haya. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da ta bamu. Mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.